واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاسته في الإناء قبل غسلها ثلاثة a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar asaba sha hudu ga watan biyar watan jimadar ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan sha watan disamba kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabu tsahara littafi na biyu ko na uku a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun mun tsaya ƙarshen babi na ashirin da biyar a cikin wannan littafi hadisi mai lamba 86,278 a cikin baka da bakwai a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi na 87 mai lamba 278 a cikin baka Allah ya taimake mu ya samu dace imam muslim ya ce babu karahati gamsil mutawaddi wa ghairihi yadahu al-mashkuka fi najasatiha fil ina'i qabla ghasliha thalatha babu da zai bayanin karhanci hani da aka yi ga wanda zai yi alwala da waninsa su sa hannayensu da suke shakku akan najasarsa a cikin abin alwalarsu gabanin su wanke hannayen sau uku wato wanda yake tunanin a hannunsa akwai najasa to kada isa hannunsa kai tsaye cikin abin da zai a ruwan da zai alwala da shi har sai ya wanke hannun sau uku قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa abi horayar Allah ya kara masa idda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izasta ya ahadukum min naumi in ɗayanku ya farka daga baccinsa ma'ana ku ya tashi daga bacci fala ya yadahu fil ina'i hatta ya salasa to kada isa hannunsa kare cusa hannunsa a cikin ƙoƙonsa na alwala butarsa ko wani abin da ya tattala domin yin alwala a cikin hannunsa a ciki hatta ya fila ha salasa har sai ya wanke hannunsa uku fa innahu la yadri aina ba ta fiye duhu manzo Allah sai ya ta'lim ta ta'kid ce me yasa aka ce kai wannan saboda ɗayan ku bai san ina hannunsa ya kwana ba ina ya taba a jikinsa ina ya taba a wani wuri wani abu mai najasa ta yi wasu abubuwa ma sun zo ina bacci ya taba su kuma akwai najisa a tare da su to da haka dalilin wannan kada ya sa hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke sau uku قال حدثنا أبو كريب تقوم محل شارشين da حتى يغسلها فلا يجمس يده حتى يغسلها ثلاثة قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع ها حول سند قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن سند شيما دسند زوى أبي هريرة ruwaya ruwayar al'amash daga abi razin da abi salih daga abi huraira Allah ya kara masa yadda daga a cikin hadisin abi muawiya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi hadisi wakiya a hadisin wakiya shi kuma yace yarfa'uhu ina daga wannan magana zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yace maimakon ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sai ya ce yace yarfa'uhu to aka ce uhu a riwaya ma'ana ya daga hadisin har manzan Allah kenan hadisin ya zama hadisi marfu' bi mislihi da kwatankwacin wannan hadisin da ya gabata قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حول سند قال وحدثنيه محمد بن رافع وتشيونا حديث إتي شيما محمد بن رافع يا قيا مسش قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله waɗannan malamai da suka ruwaci waɗannan wannan hadisi sufiyan dan uyaina sanadinsa zuwa abi da kuma muhammad dan rafi' sanadinsa zuwa sa'id bin musayyib da shi ainihin abu da sa'id dan al-musayyib duk sun ruwaci hadisin ne daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin wannan hadisin da ya gabata ɗayan ɗayan ku ya farka daga bacci kada ya sanya hannunsa a cikin abin alwalarsa har sai ya wanke shi sau uku dan bai san ina hannunsa ya kwana ba ma'ana bai san ina da ina hannunsa ya taba ba قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقيل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث جابر بن عبد الله يروي تيش دقى أبي هريرة الله يكارى مسيدا وأن انتظم رواية الأقراني كيننكو وأتو صحابي يا رويتا دقى صحابي cewa abu huraira ya ba shi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tayqadha ahadukum in dayanku ya farka daga bacci falyufrik ala yadihi thalatha marrat ta yi ruwa a hannunsa sau uku qabla an yudkhila yadahu fi ina'ihi gabanin ya shigar da hannun nasa a cikin mazubin alwalarsa fa innahu la yadri fi mabatat yadu dan shi bai sani ba a cikin menene hannunsa ikwana ma'ana irin wancan dai hadisin nan da yake falliyu faryar ya kwarara ma'ana i wanki kuma ba zuba za ka yi kawai haka shi kenan ka kwarara ya bin ba wankewa za ka yi sai ka cuɗa saboda najasa ɗin ta fita idan da akwai ta ko ƙazanta ko abin da ya kama da haka amma ta'alil ɗin ya zama duk iri ɗaya ne don mutum bai san ina hannunsa ya kwanta ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حول السند قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حول السند قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ها حول السند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه ها حول السند قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر ها حول السند قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها wannan hadisin imam muslim ya kawo shi da sanadi guda biyar duk da tahwilu sanad akwai hadisin al-araj akwai hadisin muhammad akwai hadisin abul ala akwai hadisin ainihin hammam dan munabbe akwai hadisin muhammad dan bakr da akwai kuma hadisin wato abdulrazak daga Ibnu jurayj wanda yake tikewa zuwa kan abdulrahman dan zaid dan sabit wato abin nan guda da kenan cewa duk a cikin ruwayensu sun ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisin da ya gabata kowanne ɗayansu yana cewa hatta ya tilaha har sai ya wanke hannun walam ya ƙulu wahidin minhum salasa amma a wannan riwaya ba wanda yake sau uku illa ma qaddamna min riwayati jabir sai abinda muka gabatar na daga riwayar jabir wa ibn al-musayyib da ibn al-musayyib wa abi salama da abi salama wa abdullahi bin shaqiq da abdullahi bin shaqiq wa abi salih da abi salih wa abi razin da abi razin fa inna fi hadithihim dhikra salat su waɗannan su kuma su shidan a cikin hadisansu kowanne ya ce annabi ya ce a wanke hannun sau uku an gane to babu wato babu sabani ko karo tsakanin wancan da ya ce hatta ya da wannan da ya ce hatta ya salasa an gane wancan da ya ce hatta ya a alwala akwai ta gaba da ake wankewa fiye da sau uku babu a ka'ida ka wanke gaba fiye da sau uku to almubazzaranci sunansa a wajen alwala sunansa almubazzaranci mutum ya almubazzaranci kenan to da haka shi mutlaq din sai a ɗauke shi alal muqayyad da yace hatta yaktilaha ay salasa har sai ya wanke hannu ma'ana sau uku saboda ba a wuce fiye da wanki uku a alwala to sannan wannan alwala ta farkawa daga bacci mutum ya farka daga bacci farkon safiya ko cikin dare dama shine baccin da aka fi samun irin waɗannan abubuwan a cikinsu to da aka ake so in ka farka za ka yi alwala alwala farkon lokacinka daga tashin baccin dare to ake son ka yi sau uku uku in ya so daga nan sai ka yi ko sau nawa ma ga dama da aka za ku ga hadisan manzo Allah su sallam duk da suka zo suka yi maganar alwalarsa in ya farka cikin dare ina yi ne sau uku uku an gane haka hadisin abu huraira ya zo haka hadisin eh, ainihin abdullahi dan abbas da ya je gidan manzo Allah su ya kwana haka ya zo haka hadisin anas ya zo duk waɗanda suka ruwaito hadisansa in ya farka cikin dare ina fara wankewa alwala ne uku uku ko yana alwala uku uku to daga nan ne kuma sai zo yi wanke bibiyu wanke ɗaiɗai ma saboda akwai alwala waccan ta riga ta gabata abinda ake tunani na ƙazanta ko jasa. ko wata dauda duk an riga an wanke ainihin tun wancan lokaci na farko an gane ko fai to nan imam muslim cewa karhanci nan kuma maza Allah haɗe ke yi to wannan ne malamai suke cewa magabata idan suka ce karhanci ba suna nufin makaruhi kamar yadda muka ɗauke shi ba ne wato haramci ne hani ne gaba ɗaya ake kar mutum ya aikata an gane ko. to amma da mutum zai zo isa hannunsa alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba gabanin yi wanke su alwalarsa ta yi an gane alwalarsa ta yi sai dai ya saba abin da aka ce da shi yi amma ita alwalar ta yi to da haka ne ba za a ce hurma din ba a ce haramci don gashi sai haramci kai tsaye to ba ta yi ba kwata-kwata an gane ba ta yi ba saboda mutum ya aikata haram to da aka sai a ce karhanci to da wannan ne ake gane bambancin uslubin suna nufin karhanci haramci wanda baya lalata ibada sai dai mutum yayi ba daidai ba da kuma haramci ne wanda yake bata ibada gaba daya an gane babu hukmi wulugil kalb babi da zai bayanin hukuncin lallagin kare a cikin ruwa idan kare izo ya sha ruwa a cikin abin mutane mazubin ruwansu me ya kamata ko menene hukunci ƙala wa haddasa ne aliyubin hujjirin sa'adi ƙala haddasa na aliyubin musir ƙala akbaran da amash ana bi razin wa bi salih ana bi hurairata radiyallahu an hukal ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisun da sanadi zuwa abi hurairar allah ya ƙara masa yadda ya ce manza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum in kare yayi lallagi ma'ana isha ruwa a cikin ƙoƙo ko mazubin ruwa na ɗayan ku falyuriqahu to izbar da ragowar ruwa da yake cikin mazubin thumma liyaghsilhu sab'a mirar sannan i wanke shi sau bakwai an gane su na akwai hukunci guda biyu kenan na farko idan kare ya sha ruwa a mazubin ɗayanku to sai ya zubar da ragowar ruwa da isha to sannan kuma sai zai wanke sau bakwai hukunci na biyu kenan قالوا حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليريقه وأن حديث da sanadi. zuwa al'amash zuwa abi huraira da kwatankwacin wannan hadisin sai dai shi bai ce faliyore ƙaho ba wato zubar da ruwan a'a bai faɗi wannan ba shi a ruwayarsa قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin shi ma ya tike zuwa ga abi huraira Allah ya kara masa yadda amma nau'in hadisin qira'atan ala shaykh wato karanta hadisin akai ga malami ba malamin ne ya karanta ga dalibin ba wato nau'i na biyu kenan a cikin anwa'u tahammulin hadis ko nau'o'in karbar hadisi daukar hadisi daga malami yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace iza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum irin kare ya sha ruwa a cikin mazubin ɗayan ku sab'a marrat to i wanke shi sau bakwai wannan kuma shine mahallu shahid قالوا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث شيما ده سندي زوا ابي هريره الله يقرا masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahuru ina'i ahadikum tsarkakar koko ko mazubin ɗayanku idza walaga fihi alkalb idan kare yayi lallagi ma'ana ya sha ruwa a cikinsa an yagsilahu sab'a marar ya wanke wannan kokon sau bakwai ula hunna turab wankin farko i wanke da ƙasa an gani ma'ana sa ƙasa a wanki قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث همام دم منبه ice wannan shi da abin zan gaya muku shine abin da abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya zantar da mu ya gaya mana daga muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi sai ya ambaci waɗansu hadisai masu yawa min ha daga cikin hadisan da ya ambata wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fahuru ina'i a hadikun tsarkakar ƙoƙon ɗayanku ko kofinsa ko mazubin ruwansa iza walagal kalbu fihi idan kare ya yi lallagi ya sha ruwa a cikinsa ay yaghsilahu sab'a marrat ya wanke shi har sau bakwai an gane to wannan kuma shine mahallu shahi sai dai wata latifa ta ilimi da yace haza ma na abu huraira wannan shine abin da abu huraira ya gaya mana wato to sai ita kawo hadisai da yawa ita kawo hadisai da yawa ita kawowa ba sai ya koma yace ce an abi huraira an abi huraira an abi huraira ba a'a an gane ku a'a ya kawo sai ce to gashi abu huraira ne ya gaya mana wannan ana yin ta hanyoyi ko kana fahimtar waɗannan hadisan da ya faɗa da ya karɓa daga abu huraira to ai shi ne malaminsa kenan kai tsaye an gane ku to kai kuma za ka ruwaita daga wajensa kai tsaye to ko hadisi nawa ya gaya maka to wannan kawai sai dai ka ce wani eh, hammam ɗan munabbe ya gaya mana daga abu huraira an gane ku to kai ma kuma za ka iya ɗalibanka haka nan to in ka tara su sai ka ci to ga abin da hammam ɗan munabbe ya gaya mana ya ce shi kuma abu hurera ne ya gaya musu to kai ma sai ka yi wannan ka taƙaita harkar isnadi kenan kowanne sai ka ɗauke shi sai ka ce muhammad bin munabbe an abi hurera a'a ka ka wannan ka faɗi hadisai da yawa an gane ku قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وأن حديث عبد الله بن المغفل الله يقارى موسى الداشي لما يفن سئتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni a kashe karnuka sun makala sannan daga baya su ice ma baluhum wa balul kilab wato me ya haɗa su da karnuka don menene mutane za su ringa kama karnuka suna ajiyewa sun marahasa fi kalbi saidi wa kalbi ghanam sannan daga baya sai manzo Allah sallallahu Alaihi ya yi rangwame wajen riƙar kare na farauta da kuma kare na kiwo ita babu laifin mutane su riƙe waɗannan su riƙe waɗannan su ringa a bayyana amma bayan haka kar mutum ya ajiye kare wa ƙala kuma manzo Allah ya ce iza walagal kalbu fil ina idan kare ya yi lallagi ma'ana ya sha ruwa a cikin mazubi cikin kofi ko koko ko kwanan sha ko wani abu da ruwa yake ciki faghsiluhu sab'a marrat to ku wanke shi sau bakwai wa afiruhu thaminata fi turab a wanki na takwas ku ainihin birki shi a cikin ƙasa wato a sa ƙasa a wanki na ƙarshe قالوا ya يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث ها حول السند قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد ها حول السند قال وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم wasaidi wazara nan imam muslim ya kawo hadisi da ihala wato ya yi tahwilu sanad a wurare guda uku ko sanadi guda uku sanadin ibn al-harith khalid da sanadin ainihin yahadan sa'id da kuma sanadin muhammad dan ja'far gaba ɗayan su ruwaita hadisin daga shu'uba da wannan isnadin kwatankwacin kuma wannan lafazi da ya gabata sai dai a riwayar ya haya ɗan sa'i akwai ƙari yace wa rakhasa fi kalbil ganami manzala daga baya bayan ya ce a kashe karnuka sai rangwame daga baya akan karan kiwo shine kalbil ganam karan dabbobi tumaki ko awaki ma'ana karan kiwo wasaidi da kare na farauta wazzara da kuma kare na shuka wato wanda yake gadin gona walaisa zakarar zar'a fi riwaya gairu ya haya in banda ya haya ba wanda ya ambaci cewa za a yi rikon kare saboda gona saboda ainihin kula ko eh, gannan gadin gona an gane ku fahim to yanzu a wannan hadisin akwai hukunce-hukunce guda uku kenan hadisi na farko ya kawo hukunce-hukunce guda biyu na farko a zubar da ragowar ruwan na biyu sannan a wanke sau bakwai to sannan sauran hadisan su kuma sai suka zo cewa a sa ƙasa a wanki an gane ku a wanki na takwas wato idan ka wanke sau bakwai wannan normal wanki to na ƙarshe na takwas shi kuma sai ka wanke shi ka sa ƙasa sai ka wanke akwai wata riwaya ta zo ulahunna aw hunna ko a wankin farko ko a na ƙarshe to wannan sai yake nuna sau bakwai da za a wanke kenan wankin farko a sa da ƙasa ko na ƙarshe ma'ana sau bakwai to amma shi wannan hadisi da ya zo ya ce al'afiru sai malamai suka ce ina yin bayanin wancan da ya ce ulahunna wa hunna din wato wankin da za a yi guda bakwai za a yi wanda babu ƙasa wanda yake kuma da ƙasa sai a yi guda ɗaya kana da dama ka yi ko a farko kana da dama ka yi ko a ƙarshe an gane ku wannan abin nan ɗin an gwada shi da yawa ba wani abu da yake iya fitar da wannan ko me yasa musulunci ya tsananta akan wannan kaga ba wani abu da aka ce in ya sha ruwa a cikin mazubinka ka wanke shi sau bakwai in ba kare ba to binciken kimiyya ya tabbatar kare ina dauke da disease ba wata dabba da take dauke da wannan kazanta wannan cutar da take tare da shi da zai zo wuri ikwanta ka samu irin tabaran hangen nesa nan ka duba in ka ga irin tsuntsun da ya zubar za ka sha mamaki su abin zai tayar maka da hankali to haka a fiƙoƙinsa ko haƙoransa akwai wani yau da muna ganinsa da za a buɗa maka kaga irin dandazon ƙananan cututtuka ko tsotsotsi da suke jiki kun ga wani abin nan duk abin aka ƙona shi shi sannan yake mutuwa to ita kuma dabba shi kuma kare duk sanda ka ƙona shi shi kuma sannan abin nan ɗinsa yake ruwa yake tashi da za a samu naman kare misali ko abin nan shi wannan ruwan da karen isha a zo a dafa shi ya juya juya to ƙwayoyin waɗannan tsotsotsin sannan suka rayu sai kaga sun daɗa kuzari to da haka musulunci sai hana a ci sa kwata-kwata an gane ku akwai illa akwai guba sosai a tare da shi an gudanar da bincike a cambridge university akan abin da ya shafi wannan hadisi an sa kowanne irin kemikal. an kawo karen ya sha ruwa an sa kowanne irin chemical domin a ga cewa an tsabtace abin abin ya faskara duk inda aka kai sai an ga akwai ragowar waɗannan cututtuka ƙarshe aka samu wani likitan musulmi sai ya ce abin da za a shine ga abin da a sa ƙasa ana sa ƙasa sai gashi ya tsaftata babu komai babu komai ya fita ina ka samu wannan abin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dalilin haka ko wadanda suka musulunta da yawa saboda su suna suna imani da abin da suka gani a zahiri saboda suna da ilimi na kimiyya to sai wasu abubuwan sukan yi imani da su idan sun gansu haka nan a aikace kamar boris bukai kun ga shi ma dalilin irin wani abin ya musulunta babban malami na kasar abin nan likita a kasar faransa kuma malamin jami'a wanda ya karantar da harkar likitanci dalilin irin waɗannan abubuwan da ya gani dalilin da ya sa musulunta ke to saboda haka ainihin wato an zo wato muna da addini wanda bai kamata mu ringa yin sakaci da shi ba bai kamata mu ringa yin sakaci da iliminsa ba an gane zaka ga mutane sun dage da ibada amma ba ruwansu da ilimi akwai matsala wato mutum yana yin ibada ba ilimi ko ibada addini ba ilimi kamar kafirci da haka za ka je ka tarar da mutane ga su musulmai amma ba za ka yi zaton musulmai ba ne ba ka san musulmai ba ne saboda me saboda suna yin ibada da jahilci suna yin ibada ba da sanin yadda ya kamata a yi ibada din ba suna yin ibada ba inda aka tsara a yi ibadar to da haka sai a samu matsala to da haka kullum mutane su dinga kokari suna koyan abin da ya kamata a ce sun yi a shar'ance saboda su sami karbuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala da fata Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya daura mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai kuma anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu ma dora daga yadda muka tsaya da fatan abin da mun faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah muna roƙonka halin da ƙasa take ciki Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana yayewa Allah muna roƙonka ka dawo mana da zaman lafiya a wannan ƙasa mu Allah ka dawo mana da arziki a wannan ƙasa tamu Allah halin kunci da ake ciki Allah ka kawo yalwa Allah ka kawo buɗi Allah ka kawo arziki Allah ka kawo wadata Allah halin tsoro da ake ciki Allah ka kawo aminci Allah ko ina musulmi suke Allah ka ba mu kulawa Allah ka tsare mana addininmu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana rayukanmu ka tsare mana lafiyarmu ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana iyalanmu Allah muna roƙonka ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah muna roƙonka Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta ka ji kan magabatan mu ka gafarta musu iyayenmu da malamanmu da yan mu da abokanmu da mu da mu da masoyanmu Allah duk musulmai ka ji su ka gafarta musu Allah ka sa sun huta waɗanda suka saura a raye Allah muna roƙon ka sa mu cika da imani marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaitsaye Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya kuma ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka gan mu inda kake son ka ganmu da lafiyar da ka ba mu Allah kar ka bari ka ganmu inda baka so ka ganmu da lafiyar da ka ba mu Allah ka albarkace mu ka albarkaci yaran mu ka albarkaci manyanmu, ka albarkaci mazan mu ka albarkaci matan Allah ka sa albarka a cikin abin da ka ba mu Allah muna roƙonka Allah ka sadar da mu da alkhairan duniya da lahira ka tsare mana sharri kowane iri na duniya da lahira Allah muna roƙonka daga kowanne irin alkhairi da bawanka manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka muna kuma neman tsarinka daga kowanne sharri wanda bawanka da manzanka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarinka Allah ka tsare mu da tsarewarka wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته